Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa da studio Kalangu kenan ya so gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku yi cewa an kai wa jami'an tsaro hari a Tilwa cikin Departement ɗin Walam. wani fada ya afku jiya tsakanin manoma da makiyaya a karamar hukumar shatamari a jihar difa hukumar kare hakkin bil'adama ta duniya amnesty international ta fitar da sabon ta wato akan yanayin kare hakkin bil'adama a shirin muna musamman muna ɗauke da rahoto kan ayyukan mako na ɗaliban sakandare na jihar yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya Wasu mutane ke da makamai da ba san ko su ne ba sun kai hari jiya da marice a garin Tilwa a jihar tilabiri Rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaro biyu zuwa goma sha ɗaya na Nijar sun rasa rayukansu, wasu da dama kuma sun jikkata. Ga fasarar rahoton Tarnan wato Ahmed Fudai. A wajajen karfe shida na yamma ne aka kai hari a yayin da dakarun soja suke gudanar da sallar magarib wani gungun mahara dauke da makamai suka nufi wani sansanin soja da ke Tirzawan tazarar kilomita goma sha biyar daga Tilwa a cikin departima ɗin Walam a cewar ɗan majalisar wannan jiha ta Tilaberi da ke rangade aiki a cikin wannan yanki. Karimin Burema ya ce sojoji goma sha ɗaya ne suka rasa rayukansu a yayin da goma sha uku suka jikata, sojoji ishirin kuma har yanzu babu labarinsu. Ɗan majalisar ya ruwaito cewa maharan sun yi gaba da motocin soja shida tare da ƙone biyu. A cewar wata majiyar jami'an tsaro da Isidiyo Kalangu ta tuntuɓa ta tabbatar da cewa maharan sun yi wa dakarun soja kwantan ɓauna ne a yayin da suke sintiri a zagayen Tirzawan. Haka kuma an bi sahun mahara da nufin cafkosu waɗanda suka nufi ƙasar Mali. Haka majiyar ta ci gaba da cewa sojojin da suka shiga jikkata an kawo su a nan mai a cikin wani jirgi mai saukar ungulu. Tun misalin karfe hudu na manacin yau dinnan ofishin ministan tsaron kasa ya kira taron manema labarai domin ba da raskwana dangane da wannan hari. Kanal Ture Saidu Abdulaziz kakakin ofishin ministan tsaro na dauke da bayani. A maraicen ranar 22 ga wannan wata da muke ciki wajajen karfe hudu na yamma waɗansu 'yan ta'adda dauke da makamai sun kai wa wani gungun dakarun soja hari da ke gudanar da sintiri a cikin yankin Intirzawan kilomita goma sha shida arewacin Tilwa a cikin departement ɗin Walam inda sojoji biyu ne suka rasa rayukansu goma sha takwas suka jikata sannan kuma goma sha hudu suka ɓata. An ƙaddamar da tsauran tsaro na biyar ɗanan mahara da suka arce a cikin wannan yanayi na bakin ciki ministan tsaro da kuma shugaban ƙasa da gwamnatinsa da ma al'ummar ƙasa ga baki ɗaya suna masu miƙa ta'aziyyar su ga iyalan mamata da kuma fatan samun sauki ga waɗanda suka shakata kuma jama'an tsaro sun cancanci jinjina akan ƙoƙarin da suke yi na daƙile duka waɗansu hare-haren ta'addanci. Il salue au passage les forces de défense et de sécurité pour le tribut qu'elles payent dans cette cette lutte contre les bandes terroristes et criminelles. Wani fada ya faru jiya a kudancin jihar Difa tsakanin manoma da makiyaya mutane biyu sun rasa rayukansu wasu hudu suka ji rauni biyu daga jikinsu an halbe su ne da kibiya. Magajin garin Shatumari ya bayyana cewa jami'an tsaro masu sintiri a wannan yanki sun bi shigar waɗanda suka kai hari bayan da suka ramta cikin nakare. Ga dai magajin garin na Shatumari jibril Malam Kalla a hirar shi ta wayar tarho da Musa Hassan. A wani jiya ne aka samu aron gama tsakanin makiyaya da manoma. Mutanen garin Zarwara ne inda a garin Lowo ne abin ya faru inda gonakinsu suke. Kai tsaye mutum ɗaya ya rasa rayuwarsa, ɗayan kuma ya jikata kwarai da kuma waɗansu mutane uku da suka jimu. A wajen karfe hudu na yamma, prefet ɗin Difa ya zo a nan muka tafi wurin da abin ya faru, wanda ya mutu an ajiye shi a Zarwaran domin masa sutura. Waɗanda suka jika jikata kuma prefet ɗin ya tafi da su a asibitin difa sai dai ɗayan da ya jikata sosai shi ma mun samu labarin ya rasu wannan faɗan dai ya barke ne tsakanin manoma da makiyaya amma sun gudu ba mu same su ba sai dai za mu gudanar da bincike makiyaya ne suka shiga gonakin manoma da dabbobinsu da manoman suka yi magana ta nan ne faɗan ya ɓarke A yau ne aka soma wata muhawara kan rikicin tafkin Chadi a birnin Oslo na ƙasar Norvege. Wannan tsaro ya shafi kasashen Nijar, Najeriya, Kamarun da kuma Chadi. Makasudin muhawarar dai shine kawo haske dangane da rikicin a Rifa wanda ya zama rikicin wato ya zama rikicin yau da kullum a cewar Olivier Eyanga na ma'aikatar ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato OCHA. wasu tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan ayyukan jinƙai da gwamnan jihar Difa na halartar wannan taro na kwanaki biyu, sai mu saurari Olivier Iyanga. Adifa mutum ɗaya cikin uku yana da buƙatar tallafin gaggawa na abinci. A wannan shekara muna da wajajen akalla mutane dubu ɗari uku da arba'in da ke buƙatar abinci a cikin gaggawa ta hanyar tallafa musu wajen noma da kuma taimaka musu a cikin 'yan ƙananan masana'antu domin samun 'yan kuɗaɗen shigarwa. Mafi yawan shama'a suna cikin matsin rayuwa dalilin rashin tsaro. Muhawarar za ta fara a yau wadda za ta tattara ƙungiyoyi masu bayar da agaji domin karɓa buƙatar al'ummar difa kuma wannan wata dama ce ta tabbatar da gangami domin samun iya bukatar da ake so sannan kuma wata dama ce ta sanarwa masu hannu da shuni cewa an buɗe wata gidauniyar kawo tallafin gaggawa. Jam'iyyun adawa na kawancin FRDDR sun kuduri aniyar gudanar da shirin gwano da taron gangami a ranar Asabar mai zuwa. Shugabannin kawancin fr ne suka bayyana haka yau a wani taron manema labarai da suka kira. Sumana Sanda shugaban kawancen kawancin FRDDR a Yamai kuma shugaban gungun 'yan majalisa dokoki zanzan lumana ya yi wa Sumana Ahmadu karin bayani. In Allah ya gwada munu eh, rassamdi ashirin da biyar da watan ga muna da babban taron gangami da jerin gwano da yana fara nan a plastumo can ne 'yan nijar duka da wannan harakan ta yi tauri ya shaha ya kamata su halaro domin mu yi jerin gwanon nan za mu kare mu a wajen place de la concertation gaban majalisa can ne insha Allah babban mitin ana yi shi can ne shugabanninmu suna zo su ba mu jawabi bisa kan banna da ana ana nan ana yi cikin kasar ga da menene mu abin da ya kamata mu yi domin mu hudda kasanmu cikin wannan matsalar. Kamar yadda suka sha alwashi a yau malaman makaranta magoya bayan haɗin gwiwar ƙungiyoyin COSID Nijar da kuma Sinasef sun soma yajin aiki na kwanaki biyu a dufaɗin ƙasa. Ta hakan suna fatan matsa lamba ga gwamnati domin ta cika alƙawalin da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka sa hannu a kanta ranar sha uku ga watan Disamba na 2016 bukatun malaman sun hada da a baiwa sabbin malaman makaranta na sakandare lamba wato matrikil da kuma biyan su albashi wato da kuma samarwa malamai da wani sabon tsari na biyan albashin Ƙungiyar kare hakin bil'adama ta duniya Amnesty International ta fitar da rahoton ta na 2016-2017 jiya Laraba dangane da yanayin kare hakkin bil'adama da kuma keta hakokin a wato dukan ƙasashen duniya. A Nijar rahoton ya mai da hankali ne akan yanayin tsaro. Ga fasarar rahoton Rahilatu Sumana. A cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya cewa da Amnesty International, akalla fararen hula 177 sun halaka a cikin hari da mafi yawan Boko Haram ta aiwatar, musamman ma a cikin yankin Shahar Difa. Ƙungiyar ta ruwaito cewa wajen mutane dubu ɗari uku ne da suka baro gidajensu suke cikin wani mawayacin hali, kuma suna matuƙar buƙatar tallafin abinci. Har ila yau dai fiye da mutane dubu ɗaya da ɗari hudu ne da ake zargi da alaƙa da Boko Boko Haram suke tsare a cikin wani mawayacin hali. Amnesty International ta yi la'akari da cewa mafi yawan baƙin haure da suke biyowa ta Nijar suna tsintakan su a cikin wani mawayacin hali na musgunawa. Ƙungiyar ta ce doka da Nijar ta amince da ita a shekara biyar ba ta taka wata rawa a zo a gani ba a wannan fanni. A ƙarshe kuma ƙungiyar ta ce iyalai takwas da jami'an tsaro suka damƙe a watan Mayu na shekara bakwai har zuwa yanzu na kusa da su ba su da labarinsu. Yanzu kuma sai fagen wasanni, a ne aka suma wasannin rana ta goma sha uku na tankaɗe da rairaye a shirin kwamfalar ƙasa ta ƙwallon ƙafa ta ƙin ajin farko kuma zagaye na farko. Za a ci gaba da wasannin a ƙarshen mako a nan Yamai da kuma sauran yankunan ƙasa. A jiya an yi karawa biyu, Irana FC ta yi nasara a gaban IS Sundep da ci ɗaya da babu. AS GNN ta lashe a kokana da ci ɗaya da babu ita ma. ranar Asabar Olympic FC za ta kara da Racing a nan Yamai. A Doso Tagur za ta fuskanci s Nijelek. Ita kuma Jangwar zo ta haɗu da Sahel SC a maraɗi A ranar Lahadi karawa biyu za a yi. s Duwan za ta kara da US Gendarmerie sai kuma s Fan ta kara da AS Police. To yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. a kan lamba 92 gajeren zango. A Daga Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Shagullan makon wasannin al'adu da na motsa jiki na ɗaliban makarantun sakandare na cigaba da gudana a nan Yamai. A yau ɗaliban tare da haɗin gwiwar hukumar kula da shirin Yamen Yala sun kaddamar da wani shirin tsaftace makarantar ESA a Aeroport. Muntari Muhammadu ya fassara mana rahoton Habibu Garba akan wannan shiri. Eh, A cikin annushuwa ne da farin ciki ɗalibai na sashen kwaleji da lise na jihar Yamai suka suka ƙaddamar da ayyukan shara da isassun kayan aiki na gudanar da sharar wanda suka samu tallafi. Babban mai kula da makaranta ta CS Airport Usman Adamu. Babban farin ciki ne a gare mu na yi muku lale mahabin wajen wannan taron kaddamar da ayyukan share-share wanda hukumar da ke kula da ayyukan tabbatar da tsabtar ya mai ta ba mu tallafin kayan gudanar da wannan aiki a wannan makarantar tamu. Dangace da gurin da suka saka a gaba na tsabtace wannan makarantar tamu kamar ya Nyala. A nasa bangare magatakardar kungiyar ɗalibai na sashen kwaleji da lise cewa da Habibu Mai Daji ya ce wannan ayyukan jinƙai na aiwatar da shara yana daga cikin maudu'in da suka zaɓa a wannan shekara. kenan yau mun zaɓi aeroport ne tun da kun san eh, aeroport cikin ungoyi ne da wanda ke gehen nyamai don kuma mun diba mun gani cewa da nan ne ya kamata mu fara san fara wayar da ma mutane kai bisa ga tsafta kamar mu zo tsakan birni mafi yawan waɗannan ɗalibai sun bayyana za su ci gaba da wannan aiki na tsaftace sauran makarantu a nan yamai kuma a ƙarshen wannan makon wasanni da al'adu za a baiwa makarantu da suka fi tsafta tukuncin ƙara musu kuzari A gaida Muntari Muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman namu da cinya wanda da shi muka karshen labarin namu zan barku da Musa Hassan ya kama muku labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Ku saurara shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.